Yau a wannan shiri na musamman muna tare ne da Alhaji Sani Aminu Dutsunma ma wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma ɗan siyasa da kuma Alhaji Abubakar Ali wani kwararre akan fafutukar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a Najeriya. To malamai barka da zuwa wannan shiri na musamman da za mu duba alwashin da shugaba muhammadu buhari ya yi cewa duk wanda suka yi sata ko suka saci kudaden najeriya zuwa kasar waje za a bi kudin nan kuma ya samu haɗin kai na ƙasashen amerika da na turai domin a dawo da kudaden nan kuma ya ɗauki matakan hana ci gaba da yin sace-sace a najeriya abakar ali a matsayinka na ɗaya da cikin masu fafutukar yaƙi da cin hanci ka rashawa a najeriya ta ina buhari zai fara kuma kana ganin zai iya samun nasarar wannan gwagwarmaya da yake ba karama ba ce ta farko yadda zai samu hanyar da zai bi akwai efcc hukuman da na cin hanci da rashawa suna nan a sakar musu mara an hana su aiki ne a gwamnatocin da suka shige an hana su aiki ne buhari ya sakar musu mara ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa su ci gaba da yaƙi na biyu kuma muhimmi din shi ne ya gaggauta ya hana ya rufe wannan hanyar da ake satan na uku dole dole a samu haɗin kan ɓangaren shari'an ƙasar nan domin duk fafutukan da efcc suka yi da binciken da aka yi ta idan aka je kotu to a nan ake samun matsala tilas shugaban ƙasa yana so ya ci gaba da yaƙin nan kuma yana so ya samu nasara ya samu haɗin kai na wannan ɓangaren a shari'a da yake demokradiya muke ba tilastawa da akwai tilastawa zan ce to a tilastawa bangaren shari'a a taho a yaƙi wannan cin hanci da eh, rashawa kai sata ne ma abin da yake faruwa a ƙasar na yanzu ya fi ƙarfin a ce da ita cin hanci da rashawa sani aminu a fahimtar ka ganin irin da ƙazantar ta yi yawa har muhammad buhari ya ce kusan asusun gwamnati babu komai a ciki an gwamnoni ma sun yi korafin cewa tun shekara ta 2011 aka daina raba wani kaso na musamman na kudaden ranar man fetur da najeriya ke samu yaya zai fara wannan gwagwarmayar sannan dubban dubata dalolin nan da aka sata kana jin su kasashen turai za su yarda su maido da wannan kudade saboda zai iya shafar tattalin arzikin su ai eh, to eh, ne yana ganin aiki ne mai sauki wurin buhari na farko dai akan ce mai kama zuwa shi ake aiki dukkan wanda ya kai shekara hamsin zuwa sama a najeriya ya san cewa kowace gwamnati ta zo irin yadda shugaba ya tafiyar da rayuwar shi da mulkin shi haka jama'a ke bi so wannan abu ne mai sauki mun ga lokacin da wani shugaban ma in baka sata ba baka iya aiki ba a mun waye gari kuma zudda miyo kan hanya yana yi ma mutum wahala domin saboda yadda shugaba yake so wannan wani abu ne mai sauki ga wurin buhari ya zo lokacin da aka yi ku na eh, jamhuriya ta biyu an gyara wannan karan kuma zai gyara maganar kasashen turawa wannan abu ne mai sauƙi a wurinsu domin ƙasashen turawa suna da buƙata ga buhari Eh, ba dai kamar misalin yanzu yadda ake tafiya da barota jama'a yadda mutane ke ta immigration din yake ta wahala na wani abu ne wanda Najeriya tana da rawar da za ta taka idan suna neman taimakon Najeriya to dole su taimaki Najeriya na za su iya saka ma Najeriya kudin nan nata kuma saka ma kudin nan nata ba zai damu ba zai taba tattalin arzikin su ba in fact zai dawo su da martabar su akan idon duniya gaba daya na inda nake da matsala ga yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya shine ba waɗannan satar da waɗannan manyan 'yan siyasa da sauransu suka yi ba a sata wadda ake ta ma'aikata yanzu duk wanda zai sata dan siyasa kowane ne shi kuma duk wanda zai sata sai da manyan ma'aikatan ƙasar nan a cikin ƙasar nan za a ɗaga gidan gwamnati guda ɗaya miliyan ɗari da wani abu ma'aikacin gwamnati darakta ko deputy darakta ko fam sakatare ya saya kuma a sa mai ido wannan shine abin da zai ma buhari wahala wannan kuma shine inda ya kamata buhari ya sa idon shi waɗannan 'yan siyasa gwamna ne tsohon gwamna ne tsohon wane ne ya saci kuɗi dole zai maido su kuma waɗannan kuɗi ina tabbatar maka da yawansu da yawansu za su dawo don kuɗin da aka sata a najeriya kuɗi ne wanda sun fi ƙarfin a kashe su kuɗi ne wanda ina tabbatar ma ko dai suna nan ƙalƙashin ƙasa an yi gini an rufe su a cash ko kuma an sayi manya-manyan gidaje a cikin abuja ko kuma a'a an kai su kasashen waje so gano su waɗannan ba wata tashin hankali ba ne ba abaka ali wasu na cewar kwato kuɗi da ƙarfin to zai wahala a yi sulhu ta bayan fage a karɓi waɗannan kuɗaɗe da waɗannan jami'ai ko manyan shugabannin da suka yi mulki a bara suka yi wato a yi irin tsarin nan na bayan fage da ake cewa ba tare da an je gaban kuliya ba kana ganin wannan hikima na play a turanci mm-hmm. kana ganin play by din zai fi dawo da kudaden nan ko ko a'a sai an kai ruwa rana a ai play ba zai aiki a nan ba sai an kai ruwa rana sai an matsa mutane tilas ai abin da ya sa satan ya kici ci yaki cinyewa domin har yanzu ba barayin da suka je jarun aka kwace duk dukiyansu da na halak din da na haram din aka ɗaure su aka ya ga wulakanci aka shiga ofis aka ga hoton ministan da ya bar wajen ko famanin sakataren da ya bar wajen an sa mata jan maki